waɗanda ma aka gurfanar a gaban babban kotun tarayyar da ke yola su mako hada ne da tsohon kwamishinan kudi a zamanin balagilarin mr sanda lamurde da kuma wani hadimin balagilarin wato chief protocol officer a gidan gwamnati kana kuma da jami'in kula da ma'ajiya na hukumar kai ɗaukin gaggawa a jiya wato a sema mr freden george inda ko ake zargin su da aikata laifuka 26 da ke da nasaba da satar dukiyan jihar da amfani da takardun bogi wato forgery domin kwanciyar magibi da naira miliyan shida, wanda gwamnatin jihar ta bada a wancan lokacin domin samar da cimaka ga 'yan gudun hijiran da rikicin boko haram ta shafa a jihar amma dai zaman kotun bisa jagorancin mai shari'a bilkisu biya aliyu wanda ake tuhuma sun kuwa musanta zargin da ake musu yayin da kuwa aka ma ɗage shari'a zuwa ranakun shida har zuwa goma na watan nuwamba mai zuwa ko da yake lauyoyi masu shigar da ƙara wato efcc da kuma waɗanda ake zargi ba su ce komai ba tukunna yayin da ma tuni aka iza ƙiyar waɗanda ake tuhuma zuwa gidan yari to sai dai kuwa bangare guda jami'in hukumar ta efcc mai kula da shiyar gombe da ta kunshi john adama taraba borno gombe da kuma jihar yobe aminu ado aliyu ya koma bayyana dalilan efcc na ɗaukan wannan mataki akwai abdulrahman bugoyi shi ne gwamnan shi ne shugaban na shi kuma shi edwin george fifo um, da kenan kuma shi sanda namure shi ne tsohon kwamishina na shi laifuka na ake cazan su sannan kuma kaman kuɗin ya kai kaman nawa mun caje su dai har su caji ba wai mun same su da laifin ba kuma kuma ba kuma samu da laifi ba kuma eh. muna ganin cewa sai da laifin shi ba ne su kotu caji kamar guda ashirin 26 kamar wanne da wanne da ake zuwa shi kudin yan bin aka aka cire daga fadajin gwamnati ɗan ɗari bakwai domin a saya wa yan gudun hijira na adamawa to aka yi kwamiti wanda shi ne sun da lamurin shi ne jami'an kwamiti din kuma abdulrahman memba ne to aka ba su kuɗi su a sai abinci da yanzu haka ma da ya tuni wannan batu fa ya soma jawo martani a jihar barisa son da joshua ugira wani lauya mai zaman kansa kuma dan rajin yaki da cin hanci da rashawa a najeriya kira mako yadda ake karatun ta natsu duk wani hanya duk wata hanya da za a bi wadda za a yi yaki da cin hanci da rashawa da kuma sama da faɗi da kuɗaɗen jama'a duk wani wanda aka bashi amana na jama'a a gwamnatance to gaskiya muna goyon bayanta kuma idan muddin fa da gaske ake ba a buce ta siyasa ba ko kuma ta son rai ko kuma a yi zaɓe. Wasu na ganin tamkar bita da kulli ne ake wa tsohuwar gwamnatin Shingilari. To, ka san an ce biri ya yi kama da mutum a gaskiya. Amma addu'ar mu ita ce idan ma bita da kulli ne ake yi din yanzu gwamnati wanda take ci yanzu fa da na tarayya da na jiha da na ƙananan hukumomi. wata rana su ma wa'adin shugabancinsu zai kare kuma za a ci gaba cike da hukunta masu laifi abin da kowa ya kamata ya sa a kan shi. sasan da Joshua Gira kenan wani lauya mai zaman kansa a Yola Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.